Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da tara da sittin. Sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da safe Laraba 15 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da muhammad lalo da ma ran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai sojojin kasar zimbabwe sun ce ba hamɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba za ku ji mai suke nufi da hakan masu ba fitakar kare haƙƙin bil'adama sun kira ga hukumomin uganda da su tsare shugaban sudan umar albashir sannan wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kore ta arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa kanin labaran kenan aka ji to bayan labaran duniya za a ji cewa ana zaman ɗarɗar a ƙasar zimbabwe idan haka ya tabbata wato kasar zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakan to sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da ke faruwa a zimbabwe matasan kabilar ijo sun nesanta kansu da kiran tsagirin yankin naja delta na sake kai hare-hare ai shi ubansu ai a ah, ashe baka taba zuwa niger delta ba ka zo za ka gen fotuna buhari a ah, military a taya kayan soja a gidajenmu sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda sahaba imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a yau laraba sojojin kasar zimbabwe sun ce ba hamɓar da gwamnatin kasar suka yi ba suna masu cewa da ɗaɗɗan shugaban kasar robert mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya muna bibiyan ɓata gari ne kawai da ke zagaye da shi waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a mu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya in ji wata sanarwa da sojoji suka fitar da kafar talabijin wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayan na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai karfi a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe da safiyar yau laraba har ila yau shaidu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun kasar akan titina da safiyar yau larabar sawa'i bayan da sojojin suka karbe ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na zbc al'ummar ƙasar sun ce a maimakon su kalli labarai da karfe ɗayan dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo wani kakakin ofishin jakadancin amurka a birnin na harare ya faɗa murya amurka cewa babu wata alamar tarzoma a daren jiya wato talata kenan zuwa wayewar gari yau laraba sannan bai tabbatar da kasancewar motocin sojoji a kan tituna ba ofishin jakadancin na amurka ya yi gargaɗi ta kafa yanar gizonsa ga amurkawa da su zauna a gidajensu su yi aiki daga gida bayan kuma da aka zauna cikin zallamin ko dakarun ƙasar sun karɓa ikon gidan talabijin ɗin ƙasar na zbc ne sojoji sun tabbatar da cewa suke tafiyar da ragamar al'amura a wasu sarrafa da suka watsa kai tsaye daga haikwatar gidan talabijin ɗin na zbc manjo janar sibisiso moyo ya ce abin da ya faru ba juyin mulki ba ne sun karba iko ne kawai to both our people and the world beyond our borders we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government what the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. janar Moy ke yake cewa muna so mu yi bayani dalla-dalla ga daukacin al'ummar ƙasar nan da ma sauran duniya cewa ba wai sojoji sun karɓe mulki ba ne abin da muka yi shine muna so ne mu yayyafa ruwan sanyi akan takaddamar siyasa da ta tattalin arziki da ke illa ga ƙasar mu. wacce idan ba a tashi tsaye ba za ta iya haifar da mummunar tarzoma a ƙasanmu wannan takaddama dai ta samo asali ne tun a makon jiya bayan da mugabe ya kori mataimakinsa emerson manangagwa tare da zarginsa da cewa ya ci amana da kuma kitsa shirin karbe mulkin kasar da yawa dai sun kalli wannan mataki na mugabe a matsayin wani yunkuri na dora matarsa grace mugabe a matsayin mataimakiyar shugaban kasa wanda hakan zai bata damar mai gurbinsa idan ya ritaya ko kuma ya rasu a wani taron manema labarai da aka yi ranar litinin shugaban dakarun kasar janar constantino chiwenga ya yi gargadin cewa zai shiga tsakani idan har mugabe bai daina koran magoya bayan tsohon mataimakinsa ba waɗanda 'yan jam'iyya mai mulki ne ta zani pf ana dai tsare da wasu da yawa daga cikinsu tun bayan da aka kori mataimakin shugaban kasar a ranar biyar ga watan nuwamba shugaban mugabe ya karbi ragaman mulkin kasar ta zimbabwe ne tun da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya a shekarar 1980 muna ɗauke da ƙarin bayani kan wannan dambarwar siyasa bayan kun gama jin labarai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomi a uganda da su tsare shugaban sudan umar albashir wanda yake ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar suna masu neman da a shiga kotun hukunta manyan laifuka ta icc domin ya fuskanci tuhuma a shekarar ta 2009 kotun ta icc ta sami shugaba albashir da aikata laifuka biyar da suka jibanci cin zarafin bil'adama sannan aka same shi da wasu laifuka biyu na aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin dafur hal ira yau a shekarar dubi da goma an caje shi da laifin aikata kisan ƙare dangi a rikicin na dafur shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na human rights network muhammad dufuna shi ne karanta wata sanarwa a madadin wasu ɗimbin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na uganda sai dai mai magana da yawon gwamnatin uganda ofono fondo ya ce ba su iya tsare shugaban wata ƙasa mai ci ba ofondo har ila yau ya faɗa wa shirin south sudan in focus cewa sun yi amanna shugaban albashir na taka rawar gani wajen wanzar da zaman lafiya a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da koriya ta arewa saboda shirinta na gina makaman nukiliya da na masu linzami yayin da al'ummar ƙasar ke fama da yunwa ƙungiyar tarayyar turai haɗe da ƙasar japan ne suka jagoranci gabatar da wannan ƙuduri a gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama an kuma amince da shi a mataki na bai ɗaya sannan za a miƙa shi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya kwamitin ya yi tir da ƙasar ta koriya ta arewa saboda yadda take karkata a kudadenta domin kera makaman nukiliya da na masu linzami nau'in ballistic a maimakon mai da hankali kan kyautata rayuwa al'ummarta ƙwararru sun yi amanna cewa kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta koriya ta arewa ba su da wadataccen abinci sai da jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya ja song nam ya ce gwamnatinsa ta yi fatali da wannan matsaya da aka cimma yana mai cewa wannan wani nau'in takalar faɗa ne ta fuskar soji da siyasa sannan shiri ne da aka kitsa haɗu da kulle-kullen amurka da sauran abokan hamayya daga ƙarshe hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna a nan amurka ta amince da wata fasaha da ake sakawa a jikin kwayar magani kwayar maganin da ake kira abilifimicide a turanci wadda ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi taɓin hankali labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla kamar yadda wasu suka ji a labaran duniya an ji karan fashewa har uku a kasar Zimbabwe kuma rahotanni na cewa sojojin kasar sun karbe ikon gidan rediyon gwamnati. Kan haka ne na zanta da mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum guba na maiwa. Eto eh a kan gaskiya idan aka tsaya ka debe kasar Zimbabwe wato abin da yake nufi shine cewa da ba wai al'ummar ƙasar zimbabwe ba ce ta yi allah waje da ikon na shi eh, robert mugabe amma yana ganin cewa da kamar akwai bayan hakan akwai turawa saboda kun san da idan aka tsaya aka ɗauki tarihin ƙasar zimbabwe da kuma shekarun baya abin da ya wakana a ƙasar zimbabwe kin wato turawa suna allah wadai da ikon da shi eh, robert mugabe yake yi wato wannan ya nuna cewa da asara ce a ƙasar afirka idan ya zama to abin ya tabbata idan aka yi mulki to wannan juyin mulkin ba hocewa da juyin ba ne na 'yan ƙasar zimbabwe amma juyin mulki ne da hoto musu na ƙasar washe to kamar da ka ce akwai maganar turawa me ya kawo turawa ciki kana tunanin da hannunsu kenan a ciki eh tabbata tabba akwai hannun turawa duk in aka ce maka an yi juyin mulki a ƙasar zimbabwe tun da dama sun jima suna hangen wannan abin kamar suna hasashen su yi juyin mulki a ƙasar zimbabwe kin ba su samu dama ba abin da ya kawo shine cewa da wato shi shugaba mugabe da ya zamanto ya kwato 'yancin ƙasar zimbabwe a hannun turawan ingila kuma ya zamanto a wani zamanin ko ka yarda ko baka yarda ba da abin da yake yi wato ya so kwato kamar duk abin da ya zamanto gonaki da wuraren amfani na kasar eh, ta zimbabwe a hannun turan ingila tunda su ne suka mamaye duka wannan ababen ya maida wa 'yan kasa zimbabwe kuma ga tsananin talauci na kasar to wannan shi yana kawo tunda su mutanen ingila sun sun tsorace da wannan kamar ya kwace kasa kasa ya mai gonaki ya maida wa kamar 'yan kasar zimbabwe to sai dai wasu za su kalli cewar ganin cewar a makon da ya gabata ya kori mataimakinsa kuma yake wa matarsa giras sharar fage cewar ita za ta maye gurbinsa wasu na ganin cewar hakan shi ne kawo rashin zaman lafiya a kasar shin baka ganin hakan shi ne. ba abadige wannan duka korar kuda da baki ne mutane suke yi wannan juyin mulki za ka yi shi kuma kowa ya sani a nahiyar mu ta afirka a nan wurin in aka ce an yi juyin mulki to ko da wani lokaci za ka samu kamar hannun kasashen turai a ciki ko kasar faransa ko kasar ingila ko kuma kasar portugal wato shi wannan kin idan ya ɗauki wa'annan matakin nan ni ban goyi ba matakin nan kamar cewa da kamar ya kore eh, makadashin nashi ba ya kawo matarsa ko kuma wani can wajen ya zamanto kamar wanda za ya eh, ɗauki wurin shi idan shi ya ɗaga ban goyi ba haka ba amma amma na hison komi da komi ya zamanto yan afirka ne da kansu suke ɗauko haka wannan juyin mulki idan ya zamanto an yi juyin mulkin fa idan ya tabbata to ni na tabbatar da cewa akwai hannun kasashe eh, na ingila ƙasar ingila da sauran kasashen turai gaba ɗaya saboda irin kama eh, siyasa wadda shi robert mugabe yake ɗauka ta cewa da a maida wa talaka ƙasar su domin su samu su rayu to kamar da ka ce idan ya tabbata shin menene makomar ƙasar zimbabwe idan hakan ya tabbata idan haka ya tabbata wato ƙasar zimbabwe za su shiga cikin rikici kenan saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakal eh, iko na ƙasashenmu idan aka ce an yi juyin mulki hamma ya zamanto kamar wanda ya zamanto ya kwato iko daga hannunsu ne su turawan to abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta zimbabwe saboda kada ku manta da cewa da akwai ƙabilu da yawa su kuma turawa abin da suke nema a cikin duniyar nan sai su sa wannan kabila da wannan kabila ta ƙasa guda ba jiki ina fargaban cewa da kamar abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar zimbabwe kamar kwanciyar hankali wanda muka san shi da ƙasar zimbabwe har yanzu rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka ƙasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bayi lokacin zuwan turawan mallaka ƙasar hausa mai fashin baki kan al'amarin yau da kullum kenan buba na maiwa sai a biyo mu cikin shirin mu na hantsi domin jin ƙarashin wannan tattaunawar yanzu kuma za mu leƙa birnin tarayyar najeriya abuja inda matasan ƙabilar ijo suka yi taron nesanta kansu da kiran tsagirin yankin naja delta ga rahoton nasar adamu alhikaya Why are people feeling marginalized? Why can't people have access? Me yasa mutanenmu na Niger Delta ke ganin an nuna musu wariya? Ko me yasa mutanen mu ba sa samun isa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? Tambayoyin sarauniyar labari Zainab ba Abiola ta yi gabanin taron da matasan kabilar Ijo suka yi Abuja don barranta daga 'yan tsagerin Avengers. Zainab Akasuba wacce na daga matan marigayi Moshid Abiola da ta fito daga Neja Delta ta ce matasan sun tuntuɓe ta don komawa tsageranci. Amma ta taka musu birki don ba da dama a cewar ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karfafa mu'amala da al'ummar yankin da ta ce suna ƙaunar shugaban. A yarda za su ma yarda da shi ai shi ubansu ai a ah, ashe baka taba zuwa Niger Delta ba kazo zo za ka gan fotuna Buhari a military attire kayan soja a mu gidan sarakuna namu gidajen mutane so in ba mu shi ya za mu yi framing hotunansa mu sa gidajen mu ce ga buhari ga shugaban kasa mu yarda da shi ai muna son shi amma ya tausaya muna ya zai je america ya ce ai nan 5% ko saboda mutanen da ya sa wai su ne coordinators nashi gaskiya sunanta gaske. idan kai sarkin yaki za ka je yaki dawa kake zuwa yakin matasan dai na ijo na cewa ba sa tare da masu tada fitina. We have confidence in Pandef. We also have confidence in whatever process that can be sincerely brought on the deck. Nan ma sakataren matasan Ijon ne na ƙasa Alfred Kemefado ke cewa suna da kwarin gwiwa ga tattauna da zauren sarakuna da dattawansu suka yi da gwamnatin Najeriya da a takaice ake kira FANDAP kuma suna da kwarin gwiwa ga kowane irin shiri na hakika da gwamnatin za ta ɗauka na raya yankin nasu. Bako mai jawabi a taron Manjo Hamza al ya ce kuma me matasan suke nema rungumar salama ita ce hanya mai bullewa. Da ike da kansu ne kuma su suka san sirrin kansu da kansu suke Allah wadai da haka. Sauran da suke da makamai a hannunsu suke ganin hakan zai yi tasiri sun san cewa yanzu an riga an wuce nan an shiga jiya su fa yanda muke tafiya tare da su a shirye suke masu fallashi sauran a kuma yi abin nan cikin ruwan sanyi a da ganin su yanzu sai an harɗa kai an kashe biliyoyi naira sannan ma a zauna da su su ma an ka ballo nan wani bangare je ballo can so kullum a fitinar ake to har aka zo ga yau ai alhamdulillah na san yadda suke a da tunkarar su ma kanta kai musu magana ma yaƙi ne tashin hankali ne shaye-shaye ga makamai kala-kala a hannunsu ga kuma ma duk abin da kai inda ka ce najeriya su su gani suke su ake cin zali kawai saboda haka komai za su kwace shi da karfi to a yau ga sa su da kansu suke allah wadai da irin masu wannan hali to lallai ka san an yi nisa bukatun matasan sun hada da kaurar da kamfanonin mai kama aikin tsaftace ogoni da kuma fara aikin jami'ar fasahar teku ta okaren koko tuni ministan neja delta usani ogoro usani ya ce an fara aikin jami'ar da gayyatar masu neman aiki su cike takardar bukata don cike guraben da suka rage Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya. a gaida nasiru adam kaya har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin me yasa jam'iyyar Democrat ta nan Amurka take rawan jiki kan sakamakon zaɓe da aka yi a makon jiya? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauran salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Talata ta makon jiya wato bakwai ga watan nan aka yi wasu zaɓuɓɓuka a wasu jihohi inda jam'iyyar Republican ta faɗi. Zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey jam'iyyar ta Republican ba ta kai labari ba. Wataƙil abin da ya ƙara jam'iyyar Democrat ƙwarin gwiwa a zabukan shi ne lashe wasu kujerun majalisar dokokin jiha a jihar ta Virginia, a wurare da ko da wasa jam'iyyar ba ta taɓa zaton za ta samu nasara ba. wataƙil hakan ya sa harar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan na Amurka Chuck Schumer yake cewa irin waɗannan alamomin ne jam'iyyar Democrat ta fara gani kamun zaɓen rabin wa'adi na gwamnatin Obama, inda jam'iyyar ta sha mummunar kaye har jam'iyyar Republican ta samu rinjaye a majalisar wakilai ta tarayya. Anya ba riga malam masallaci ba ne ga jam'iyyar ta Democrat ta fara nuna ƙwarin gwiwa haka shekara ɗaya kafin zaɓen na rabin wa'adi Wannan ko ita ce tambayar da na yi wa Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali Inkiya mai biyar. Warai akwai sakamakon wasu daga cikin kujeru na House Delegates sun kwashe su fiye da Republican. Ba wanda a wancan zaɓuɓɓuka na baya za ka ga cewa yawanci jam'iyyar Republican suke da rinjaye a waɗannan kujeru. ko hmm. kuma baya ga haka kamar shi gwamnan wannan nake son ce sorry new jersey eh. yana bayan shugaba Donald Trump kwarai da gaske kuma hmm. yadda ya zakewa kan al'amuran siyasa da kasan nan da kuma ya shiga da fita kan al'amuran da suka shafi jam'iyyar ta Republican. To kaga a ce an kada gwamnan an kada New Jersey kuma Democrat ta karbe kaga ai ba karaman nasara ba su Republican. Kusan zamu ce ba sabon abu ne a yadda muke kallo misali zamanin da Obama ya zama shugaban kasa da shekara guda eh, jam'iyyar Democrat ta yi kokari ta samu nasara a jihar Virginia. ba ta samu nasara eh. ba lokacin gwamnan ɗan republican ne ba ta samu nasara ba ɗan republican ya ci wannan jiha jihar new jersey jiha ce ta democrat amma a lokacin ɗan democrat ke gwamna yana neman wa'adi na biyu obama ya yi masa yakin neman zaɓe kuma ba su samu nasara ba saboda kan ka duba abin da ya faru ƙarƙashin yan ya samu ya samu republican yanzu haka ya samu democrat a waɗannan jihohi musamman guda biyu a zaɓen gwamna shekaru hudu da suka wuce shin ba ka gani kusan alama ce kawai ta siyasa eh, abun na iya canzawa kamar damuna ce? To haka ne kamar yadda ka faɗa to amma kuma abin dubawa shine waɗannan jihohi ne fa masu ɗimbin tarin turawa a cikin zagayen fata na kilifi kuma musamman ita Virginia kuma alamu na nuna cewa kasancewar zaɓen da ya wakana kwanan nan za ka ga cewa ƙabilanci ya shiga sosai ciki da kuma nuna bambancin launin fata. so amma ka ga turawan nan sun fara dawowa daga rakiyar wannan gwamnati tun daga yanzu suna nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnati take tafiya ina ganin alamu ne da suke nuna cewa mutane sun fara dawowa daga rakiyar shi wannan shugaban kasa kuma hakan na iya ba bawa jam'iyyar democrat kwarin matuƙa da gaske a sauran jihohi akwai zaben rabin wa'adi da za a yi baɗi shin wannan alama ce ta abin da zai faru ma'ana akwai tuni yan democrat sun fara buga gangan cewa watakila za su kwace majalisun musamman majalisar wakilai ta tarayya da sauransu akwai hujjar samun wannan kwarin gwiwa kusan shekara guda kafin a yi wannan zaɓe? gaskiya a ra'ayina zan ce maka akwai dalili kuwa shine waɗannan yanzu jihohin da aka fara da suna house sauransu kasan aka zo zaɓen wannan na rabin wa'adi kasan cewa za su taka rawa kwarai da gaske su ma kuma in ka lura fifikon yanzu ma bai da yawa. Dama al'ada ce eh, zaben rabin wa'adi jam'iyya da ke rike da kujerar shugaban ƙasa yawanci takan faɗi zaɓuɓɓukan nan. Ganin wannan jam'iyya mai mulki tana shirin wato yin eh, ragi ko rangwame ga harkar haraji abu ne da ke da farin jini ga Amurkawa da yawa. ba ka ganin in haka samu nasara aka samu biyan bukata wajen rangwamen harajin nan wannan zai taimaka jam'iyyar batun cewa kwace majalisa hannunta magana ta mutu? To, ni ba na jin rangwamen haraji wani al'amari ne da yake da taka muhimmiyar rawa a wajen wasu turawa musamman ga wanda ya fahimci irin shi salon harajin da shi shugaba Donald Trump ya kawo. Ba salon haraji ba ne wanda talaka na ƙasa zai mora. kamar yadda wasu suke gani abin da yake akwai mafiya akasarin abubuwan da ya kawo cikin kullin harajinsa shine yana so ya ba wa 'yan uwansa masu kuɗi dama na a rage musu haraji da suke biya domin samun nasarar dawo da wasu kamfaninnuka da ya alkawari a kasar zaɓe zuwa amurka domin su ci gaba da ayyukansu a nan ƙasa amurka maimakon ƙasashen waje da suka suke yi sakamakon tsadar haraji yawanci mutanen da suke na ƙasa talaka ba su da ɗimbin dukiyar da za su sa ran cewa za su samu wata gagarumar eh, nasara ko kuma wani kuɗi mai ɗimbin yawa in an rage harajin nan kuma ragin harajin ba irin wanda ni da kai mun shiga shago mun sai abu bane za a ci yanzu maimakon mu biya 6 ko 7 percent da su za mu biya 1 percent ba ba haka abin yake ba ba ka ganin batun rage harajin in ha kamfanonin za su dawo wannan zai taimaka wajen ƙara rage rashin aikin yi to aiko a yanzu ba wai babu ayyukan yi bane a Amerika. Sai dai a ce mutane ba su da kwarewa ko skills za a ce na ayyuka, amma akwai ɗumbin ayyuka in ka duba abin da ke wakana. To ya batun kaga kasuwar sai da hannayen jari kaga yadda take ta ƙara cirawa cirawa sama saboda watakila ana gani manufofin wannan gwamnati yana da kyau ga kamfanoni ko kuma ga 'yan kasuwa. wannan ba zai taimaka ba ga ganin cewa ƙasan nan ƙasa ce da ta dogara kan harkar kasuwanci wannan yanayi na ci gaba da ake samu kasuwar shinku wannan zai taimaka mata a masu zuwa? To, karka manta dai shi shugaba Donald Trump ɗan kasuwa ne, kuma duk abin da zai yi domin ya kare yawan interest na mutanensa 'yan kasuwa, ka san shi zai fi mai da hankali. To, saboda haka ba za mu yi mamaki ba mun ga cewa kasuwa tana ta ɗagawa yanzu. to amma ya kamata mutane su lura fa su duba sosai tarihi ya nuna duk abin da ya tafi sama kuma ya kai kololuwa karshen sa ya ce za ka ga ya faɗo ƙasa. Dr. Sufiyanu akwai wani darasi ga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya akwai abin da za su koya daga wannan zaɓe na Amurka. Warai ko akwai da dama ila ya kamu yi kira ga al'ummar ƙasa da su tsaya su zaɓuɓɓukan da suke dosowa na ita Najeriya da kai magana lokaci ne da ya kamata jama'a su tsaya su yi tunani da mun saba wani mutum na iya fitowa ya ce ga alkiblar da za a yi ko a zaɓiwa ne ko a zaɓiwa ne siyasar ubangida nake magana to ina ga lokaci ya yi da 'yan najeriya za su bar siyasar ubangida 'yan najeriya ya kamata su zama 'yan ƙasa ne masu 'yanci da cin gashin kansu ya zama cewa talaka shi ne zai zaɓi mutumin da yake ganin zai kai shi gaci ya zama cewa al'ummar mu za su tashi su duba mutane masu tarihi masu aƙida masu manufar ci gaba da son gina ƙasa kuma lokaci ya yi da ya kamata a ba matasa dama su fito su shiga gwagwarmaya matuƙa daga gaske musamman duba ga an rage shekarun ma karkaru da za a yi na kakar zaɓe da za ta zo na tara a najeriya to ya kamata lalle 'yan ƙasa su fito musamman matasanmu su fito su tsaya a dukkanin matakai na na zaɓuɓɓuka da za a shiga wanda kuma na ganin hakan insha Allahu na iya kawo sauyi matuƙa da gaske kuma su waɗanda suke shugabanci a yanzu ya kamata su sako matasa cikin gwamnati. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamna madadin Ladan Ibrahim a yawa wadda ya haɗa mu da mai fashin baki Dr. Sufiyanu Sa'idu Ali mai biyar ɗin da shi Dr. Sa'idin da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bar mu koma ga mahmud lalo ya ba mu takaitattun labaran duniya a yau laraba sojojin ƙasar zimbabwe sun ce ba hamɓar da gwamnatin ƙasar suka yi ba suna masu cewa da ɗan shugaban ƙasar robert mugabe da iyalansa suna nan cikin ƙoshin lafiya muna bibiyan ɓata gari ne kawai da ke zagaye da shi waɗanda suka aikata laifukan da ke kawo cikas wajen gudanar da al'amuran yau da kullum da na tattalin arziki a mu domin mu gurfanar da su a gaban kuliya in ji wata sanarwa da sojojin suka fitar ta kafar talabijin wannan sanarwa ta biyo bayan rahotannin da shaidu suka bayar na cewa an samu fashewa har guda uku da kuma harbin bindiga mai karfi a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe da safiyar yau laraba har yau shudu sun ce sun ga motocin sojoji da dakarun kasar akan titina da safiyar yau sawa'i bayan da sojojin kasar suka karbe ikon gidan talabijin din kasar na zbc al'umma kasar sun ce maimakon su kalli labarai da karfe 11 dare sai aka yi ta saka waƙoƙi na bidiyo hukumar da ke sa ido akan abinci da magunguna a nan amurka ta amince da wata fasahar da ake sakawa a jikin kwayar magani kwayar maganin da ake kira abilfaimacide a turanci wacce ake amfani da ita wajen warkar da cututtukan da suka shafi tabin hankali an saka mata wata kwayar na'ura da za ta rika bibiya tare da baiwa likitoci da masu jinya damar gane ko marasa lafiya suna shan magani akai-akai kamar yadda aka rubuta musu masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suna kira ga hukumomin uganda da su tsare shugaban wato sudan umar albashir wanda yake ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar suna masu neman da a miƙa shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta icc domin ya fuskanci tuhuma a shekarar 2009 kotun ta icc ta samu shugaba albashir da aikata laifuka biyar da suka jibinci cin zarafin biladama sannan aka same shi da wasu laifuka biyu daban aikata laifukan yaƙi a rikicin da ya faru a yammacin dafur har ila yaushe a shekarar 2010 an caje shi da laifin aikata kisan kare dangi a rikicin na dafur shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama na human rights network muhammad indifuna shine ya karanta wannan sanarwa to madalla kafin mu yi sallama muna mika saƙon bangajiya ga mariya sa'id baba fanta da angonta hussaini ibrahim na annabi wanda aka ɗaura auren su ranar lahadi allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba haka kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga hajiya ta alhaji manga gombe wacce aka fi sani da da ayya saboda da mijinta ahmadu walo gombe wanda ya rasu ranar litinin bayan hama da jinya Allah ya ji kansa da rahama ya kyautu kuma namu karshen masu wuraren mu anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadin muhammad lalo da ita na gabatar da shirin da kuma cuba hiro diodo ne wanda ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yau daryl smith nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan salamu alaikum